وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikwani wa akawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ci gabar tafsirin alqur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha 16 ga watan ramadan Hijrar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara 1440 lissafin nasara yau muna 21 ga watan biyar shekara ta 2019 taimakon marayu kayayyaki da aka samu wata baiwar Allah daga Kargi Road ta ba da atamfa guda uku wa marayu Allah ya saka mata da alkhairi wata baiwar Allah ta kawo takalman yara kafa bakwai da kaya set biyu Allah ya wa ta albarka Allah ya mata albarka hajiya husaina ta ba da hijabi ɗaya Allah ya wa dukiyarta albarka fatima muhammad salisu ita kuma ta ba da 'yan kunne wa marayu set goma Allah ya sa mata ɗan kunnen zinariyar aljanna a lahira hajiya maimuna basiru ta ba da atamfa guda ɗaya Allah ya mata albarka Allah ya kula da marayu su sanda za su ba duniya Allah ya sa suna cikin masu shan ruwan alkausara kafin tafsiri an tara naira dubu uku da ɗari hudu da arba'in a tebur tirmizi adam bakori ya kawo gudunmuwan naira ɗari biyar alhaji shu'aibu abubakar wazirin kajuru ya aiko da naira dubu biyu ya kuma ce a sa jama'ar kajuru cikin addu'a halin da suke ciki Allah ka taimaki mutanen kajuru Allah ka tsare su ka tsare dukiya su ka tsare jinin su hajiya maryam shatima ta aiko da gudunmuwar naira 500 biyar maman jummai tijjani babarod ta aiko da naira dubu ɗaya hadiza muhammad kabir ta aiko da naira dubu ɗaya abubakar yahaya hamza naira 200 biyu sara naira 500 biyar ahiru ahmad ancau da mahaifiyarsa sun yi haɗin gwiwa sun aiko da gudunmawa marayu naira dubu ɗaya jimla naira dubu shida da bakwai a akwatina an samu naira dubu uku da ɗari shida waɗanda suka aika gudunmawa ta banki lawal muhammad naira ɗari biyu amina abubakar musa naira dubu biyu wani bawan allah dubu hudu wani bawan allah dubu ɗaya bashir ibrahim naira ɗari biyar awar sale naira ɗari biyar habiba muhammad yarima naira ɗari biyu wani bawan allah ɗari biyar aisha m naira dubu biyu abdullahi suleiman naira dubu biyu wani bawan allah naira dubu biyar ibrahim sadiq naira ɗari biyu wata baiwar allah naira dubu uku wani bawan allah dubu ɗaya ɗari biyar wani bawan allah naira dubu ɗaya wani bawan allah naira ɗari biyar ajalar ruru balajuko faidat wannan suna da tsayi yake ban san namiji ne ko mace ba amma da yan kawo gudunmuwa ta naira dubu wani bawan allah ya yi ko malayu da gudunmuwa ta naira dubu idris shehu naira ɗari biyu total naira dubu shida in an haɗa da wancan lissafi banda kayayyaki naira dubu sittin arba'in ya ku bayan allah muna addu'a waɗanda suka ba da wannan gudunmuwa gaba ɗaya allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kai hasken kabarin su lokacin da za su bar duniya Allah ya sa da mu da su mai makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna ranar tashin alkiyama ku ci gaba da bada gudunmuwa wa marayu account number a account name square Welfare Committee Jibius Kaduna State banki shine Stanbic IBTC Bank Allah ya saka wa kowa da kowa da alkhairi na'am Allah rama ina muka kwana Allah ya ce wa in tadi aksara man fil ardi idan ka bi mafiya yawan wa'anda ke cikin ƙasa yudhilluka an sabilillah za su batar da kai daga hanyar Allah Allah ya ce in yattabi'una illa zan ba komai suke bi ba face zato je mun ce zato ya kasu kashi kashi za mu ga ƙur'ani yana yawan zargin kafurai akan cewa zato suke bi mun ce akwai zato da kafirci ne mun karanta ayoyi da yawa akan wannan ka bauta wa wani Allah kana zaton zai kare ka zai baka lafiya zai ma kaza zai ma kaza wannan ya nuna kayo Allah mummunan zato to shi kuma Allah me zai yi shi yasa annabi Ibrahim yake ce mutanen safa ma zannukum ya ce to kun zo kuna bauta wa gumaka kun bar Allah to wani irin zato kuke yi wa Allah shi kuma wannan ya nuna kun yi wa Allah mummunan zato wanda muka ce menene kafirci ne to akwai zato na biyu wanda haramun ne wani zato ne wanda yake haramun shine o zanni bil mu'minin yi wa mu'minai mummunan zato ne fa ina ganin wani jarinsa ya kare da abubuwan nan da yake da barbaro ne ina ruwanka ha wanda ya saki matarsa ina zaton shi ne yake da matsala ka tsaya ka bincika mana uwar gida da amarya sun yi rigima kana zuwa ka rufe uwar gida da fada to mai gida ba za ka tsaya ka bincike ba ba binciken da za a yi na san ki na san halinki duk abin da aka faɗa za ki yi aikatawa wa ya gaya maka duk abin da aka faɗa za ka yi aikatawa wannan mummunan zato ne menene mummunan zato ne wani abu ya bata kace ina zaton wani ne ya dauke ya kai ka tabbatar liman yi sabuwar mota liman yi sabuwar mota da na ga liman yana kewayawa kusa da kusa da gidan gwamnati na saran akwai abin da ake shiryawa ka zai aka tabbatar mana ha chairman na local government ya wuce da wata gatuwar mota ko wani honorable dan majalisa ka ce ka ga shirgegen barawo billahi lazi mu ne aka sata mu ne aka sata ya kai ka sani ya kai albashin albashinsa ba zai iya siya masa ba ya kai san ba bisa doka da ka'ida ta gwamnati aka siya mashi ba kasa ne ko yana sana'a yana wani kasuwanci ma da sa halal malak ya siya irin wannan zace-zace su ne suka lalata al'umma ya zama ba mai yi wa kowa zaton alheri da an faɗi mummuna abu a kan mutum sai ka ce ni na san biri dama ya yi kama da mutum zai iya wannan zato ne mene ne? zato ne irin wannan zato haramun ne kuma sai ya haifar da bala'i cikin al'umma yi wa mai imani zaton alheri da an kawo maka magana akan wani wane ya ce kaza kaza a kanka ka ce aini na san zai iya faɗa don kora da na lura da irin kallon da yake mu wannan zato ne yi mai zaton alheri a duk abin da bai tabbata ba sunan shi zato abin da ya tabbata shi ake cewa mai shi ake cewa yaƙini Allah ka gafarta mana Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu jitanibu katsiran min az-zanni ya ayyuhal ladzina amanu jitanibu katsiran min az-zanni inna ba'da adh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan tambaye su Allah ya ce ya ayu halazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ejtanibu kaseeran min minar zanni ku nisanci da yawa daga cikin zato ba duk zato ne laifi ba akwai wanda ba laifi ba ne shi yasa ba a ce ku nisanci zato gaba ɗaya ba sai aka ce ku nisanci da yawa daga cikin zato sai Allah ce in inna ba'dhal zanni lallai sashin zato isim zunubi ne ji Allah sai Allah ya faɗi wasu abubuwa da ke taimakawa mummunan zato Allah ya ce wala ta su. kada ku rinka bin diddiki kuna cin gwiwar juna wai kai sai ka gano laifin da dan uwanka yake aikatawa a boye waye aike ka kai baka da aikin yi sai neman laifin ɗan uwanka ina za ka samu laifin dan uwanka aikin ka kenan kai kana da laifi ko baka da shi kana da shi to ka tsaya ka lissafa laifukan ka na ba su ishe ka ba to mummunan zato shi yake kawo ka ce sai ka bi diddiki sai ka yi mai sai ka bi diddiki mummunan zato ne yake haifar da wannan shi yasa aka ce wala tajassasu wala tajassasu duk mutumin da bai da aikin yi sai bin diddikin gano laifin da yan uwansa suke yi to shi kuma sai Allah ya kunyata shi a filin alkiyama in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wala ya ga tabba abukum ba'aba kada sashin ku ya riga gulmar sashi da an bar zato ya shiga to duk inda mutum biyu suka zauna za su zagi na uku lamari ya lalace ko bai lalace ba sai Allah madaukin sarki ya tambaya ya yace ayawaddu ahadukum ayuhibbu ahadukum an yi ya'kula lahama kai himaitan yanzu ɗaya daga cikinku yana so a ce ɗan uwan shi ya mutu war sai ya shi wuka ce yanki naman dan uwan nashi ya gasa ya ci wa zai iya wannan fakarihitumuhu kun kyamaci wannan ba ku so to ku yi gulmar wani ko biyu na ukun baya nan kamar kun yanki namansa kuna ci ne Allah ya ce wa taƙula ku ji tsoron Allah malamai suka ce duk sanda Allah ya kawo doka bayan ya kafa dokar sai biyo bayanta da cewa wattaqulla ku ji tsoron Allah to dokar tana da wahalar kiyayewa shi yasa ka tsarkake zuciyarka ka rinka yi wa musulmai zato mai kyau duk abin da ya faru ka bashi kyakkyawar fasara duk abin da ya faru kai mai kyakkyawar har sai idan illa ta bayyana karara abu ne da yake da wahalar kiyayewa abu ne da yake da wahalar kiyayewa shi yasa Allah ya ce wattaqullah ku ji tsoron Allah inna laha lalle Allah tawwabun mai yawan karban tuba ne sannan rahimu mai jin kai ne wannan ayar tana gwada mana hatsarin yewa musulmi mummunan zato kenan musulmi dan uwanka mai ake so kai mashi kai mashi kyakkyawan zato wannan shi ake cewa husnu zanni bil mu'mini yin wannan mummunan zato yakan haifar da bala'i me yasa Allah ya saukar da wannan ayar ya ayyuhal ladzina amanu jitanibu kaseeran minaz zanni da wasu ayoyi a cikin suratul hujurati shine wata hadisa da ta faru annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aiki wani sahabi ya je ya karɓo zakka daga wata ƙabila to shi kuma akwai rigima da rashin jituwa tsakaninsa da ƙabilar tun da annabi ya tura shi ba yadda iya sai dai dogara ga Allah ya tafi su ko mutanen garin ashe annabi ya aika musu cewa ga ɗan aikansa ya turo don ya zo ya karɓi zakka kamin da aikan yazo zarkar sun tattara ta sun ware ta suna murna sai suka ce mu fita bakin gari mu taro dan aikan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka suka fito da yawa bakin gari sannan al'adar larabawa ta yi kama da al'adar buzaye da fulani da wuya ka ga balarabe ba dan takobi da wuya ka ga balarabe ba dan kwari da baka ko wata ƴan sanda ina jin fulani ma haka suke to da ya taho kamin ya iso ya hangi taron wa'annan mutanen ga wasu da 'yan takubbansu na tafiya ga 'yan sanduna wasu da ɗan kwari da baka sai ya zaci waccan gabar da ke tsakaninsu ita ce ta motsa sun san shi zai zo ne suna so su kashe shi yana gani ya ce kai kai kai kai na san arina ba zan ƙarisa ba daga nan sai ya koma madina ina zaka ya rasulallah ai taro suka yi suka fito da na ita ma da sun kashe ni ni ina jin tsoro ko ma sun yi rida ne sun bar addini to daga nan fa magana yanzu ta ce wasu ka fara kawo shawara ai sai a shirya aje a yaƙe su ana tunanin aje a yaƙe su ko me ya kamata a yi sai ga aya Allah madaukin sarki ya saukar ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu ya koran da suka yi imani in ja'akum fasiqun idan aka samu wani ya fita daga umarnin Allah madaukakin sarki ya zo muku bi naba'in da wani babban labari to kar ku yi aiki akan labarin da gaggawa fata bayyana ku tsaya ku yi bincike an tusibu kauman, dan kar ku je ku auka wasu mutane bi jahalatin da jahilci fatusbihu sai ku wayi gari nadimina ala ma fa'altu, kuna nadama bisa abin da kuka aikata to yanzu sai aka fasa magana aje a yaƙi sai aka nada kwamiti aje a bincika ana zuwa sai aka samu sun yi shirin tarya sun tana da abinci sun ware zakar da za a ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna jiran ɗan aikin annabi ya zo yanzu da an je an fara yi musu ruwan kibau daga nesa an yi banna ko ba yi banna ba da komai ya lalace kun ga hatsarin mummunan zato mummunan zato zai iya haddasa yaƙi ba bala'i da ba zai iya haifarwa ba Allah ka tsare mu Allah ka tsare zukatun to irin wannan zato haramun ne to akwai zaton da halal ne shine normal zato eh normal zato azzannul adi menene normal zato ana rama a suratul bagara Allah ya ce a marata ne je gaba to ka zo Allahu akbar Allah ya ce a dalaku marrata ne saki ka sake mace kuma a baka dama ka dawo da ita Allah ya ce marrata ne sau biyu ne kawai in kai sakin farko kana da dama ka dawo da ita in ka ƙara kana da dama ka dawo da ita ka kuskura ka ƙara na uku sai dai ka ji asalansa addalagu marrata Allah ce in ka sake mace har sau biyu to fa imsakun bi ma'arufin aw tasrihun bi ihsan ko dai ka rike ta bisa yadda shari'a ta ce ko ka bata ta tafi da kyau banda wannan baka da dama in kai na uku ba sauran chance sai Allah ya ce Allah ya ce wala junaha alaikum an ta ta'khudhu mimma muhunna shay'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah Allah ya ce babu laifi a gare ku ku karbi wani abu daga abin da kuka ba su sai dai idan kun ji tsoron ba za su tsaye da dokokin Allah ba fa in kiftum Allah yuqima hududallahi in kuka ji tsoron ba za su tsaye da dokokin Allah ba to fala junaha alaihi ma fi da bi Allah ya ce to yi da ai kul'i ita matar ta fanshiwa ta fanshi kanta sai Allah madaukin sarki ya ce tilka hududullahi fala duwa wayannan dokoki ne na Allah kada ku tsallake su inji Allah wa man yata'adda hududallahi duk wanda ya tsallake dokokin Allah to fa ulaika humuz zalimun Allah ya ce waɗannan su ne azalumai to sai Allah ya wata magana sai ce fa in dallaqaha ka sake ta sake biyu ka dawo da ita yanzu sai ka ƙara sake ta ka yi saki nawa kenan saki uku Allah ce to fala hillu lahu ba ta halatta a gare shi bayan wannan saki na uku hatta tanki hazaujan gaira yanzu Allah ya ce a maka punishment sai ta je ta auri wani miji mijin sai yayi kwanciyar aure da ita rigima ta hada su nan gaba in ya sako ta to nan ya halatta ka shiga cikin manema ka nemi aurenta in tana son ka daura muku aure Shi ne fala tahillu lahu min ba ta hatta hazo jan gaira sai Allah ce fa’in ɗallaka ha to yanzu ta je ta aure wani mijin an sako ta yanzu ka zo ka sake mai aurenta sai kuma kuka sake batawa fa’in ɗallaka ha idan ya sake ta ka ƙara sakinta Allah ce fala junaha alaihi ma an raja babu laifi a gare su a sake dawo da matar su ci gaba da zama in zanna an yi kima hududalla in sun zaci za su zauna lafiya su tsaye da dokokin Allah na'am ka sake mace ɗaya ka sake biyu ka sake uku ta je tawo aure ta sake fitowa ka sake aurenta sai ka kara sake ta Allah ya ce to har yanzu kana da daman ka sake dawo da ita idan kai da matar kun yi fahimci kuna zaton in kuka sake dawa kuka zauna za a yi zaman lafiya to shi wannan zaton halal ne ba haramun ba halal ne ba me ba ba haramun ba ne kamar zaton da annabi yusuf ya yi wa ƙalalin lil zanna annahu na minhu ma wa ga mutane guda biyu sun samu annabi yusuf a gidan kurkuku suna so ya fassara musu mafarki ɗaya ya faɗi mafarkin da ya ya yi mafarki yana matsa wa sarki giya ɗaya ya ce ya yi mafarki ya ɗauko masa a kansa tsuntsaye na ci suka ce annabi yusuf ya fassara musu annabi yusuf ya fassara kai da kai mafarkin kana matsa giya to za ka samu promotion za ka zama kai ne mai zuba wa sarki giya na biz ya rinka sha za ka zama sabis na sarki duk abin da sarki zai sha shugaban kasa kai za ka zuba mashi kunga wannan aizai zai samu babban matsayi kenan kai kuma da kai mafarkin ka ɗauko waina Abin bisa kanka tsuntsaye na ci to za ka yi laifi ne a kama ka a tsire ka tsuntsaye bayan ka mutu su zo suna caccakar gawarka a wannan lokaci to yanzu wayannan mutane guda biyu wane ne ya kamata annabi yusuf ya zaton zai fita shi ne wanda zai shayar da sarki to sai ya faɗa wa wannan wanda zai shayar da sarki wanda yake zaton ne zai tsira ya yace wa ƙala sai ya faɗa lillazi zanna annahu najim minhuma ga wannan da yake zaton zai tsira cikin waɗannan mutane guda biyu Ya yace uzkurni inda rabbika in ka je wajen sarki ka gaya masa ga wani matashi an kama shi an tsare shi ba bisa haƙƙi ba wannan zato da ya yi cewa wannan zai tsira bai saba wa Allah ba domin menene zato ne babanka ya tafiya a tambaye ka yaushe zai dawo ka ce ina zaton dai ba zai wuce sati dai ba ka saba wa Allah ba ka saba wa Allah ba da kai da abokinka za ku je gidanka sai ka ce mu tsaya daga nan mu sai lemo mai sanyi don ina zaton sanda za mu isa zan samu talatu ta gama mana abincin rana sai ka sai ruwan sanyi da lemo kana zaton in ka je za ka samu matarka ta gama abinci ka yi zato ko baka yi zato ba ka saba wa Allah baka saba wa Allah saboda normal zato ne ka ga hadari ya taso ka ce kai ina zaton za mu sha ruwa a garin nan yau ka saba wa Allah baka saba wa Allah ba saboda tun daga hadari akwai alamun za a samu ruwa ko babu wannan normal zato ne to irin wannan zaton ba cutar da wani a ciki to ya halatta shi zato ne da ba haramun ba zato ne da baka saba wa Allah ba halal to akwai zato da wajibi ne wani zato ne wajibi shine husnu zanni billahi wa bil mu'minin yi wa Allah kyakkyawan zato da yi wa mummina kyakkyawan zato mutane biyu su tsaya takara ɗaya mutumin kirki ɗaya ba mutumin kirki ba sai ka ce yin Allah ya yadda a zato na mutumin kirkin nan shi zai samu nasara wannan kyakkyawan zato kai wa Allah kyakkyawan zato kai wa wa kai wa Allah kyakkyawan zato Allah zai taimaki mutumin kirki irin wannan zaton wajibi ne a zo za a ɓata mutumin da iya sanin shi mutumin kirki ne salihi ne ka masa kyakkyawan zato labarin da aka bayar a kansa ka ce wannan labarin ƙarya ne bayyana ba wane ba zai aikata haka ba irin wannan zaton shi ake cewa husnu zanni bil mu'mini irin wannan zaton wajibi ne shi yasa lokacin da Aisha matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka yi mata kazabi aka ce ta yi me ta yi zina aka ce ta yi zina wannan har yanzu aƙida ce ta 'yan shi'a cewa aisha mazina siya ce kuma idan mahadin 'yan shi'a ya bayyana alƙa'imu bi amrillahi daga cikin abin da zai fara yi za a tono gawar Aisha ya mata bulala ya mata haddi saboda ta yi zina annabi bai mata haddi ba Allah ya saurara abin da ya faru annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a al'adarsa in za a je jihadi in za a je jihadi shine a gaba amma in an gama jihadi za a dawo to shine a baya me yasa in za a je shine gaba saboda jaruntaka shine a gaba in kashewa za a yi a fara kashe shi me yasa in za a dawo shine a baya saboda tausayi tana yiwa wani dokinsa ya samu matsala tana yiwa rashin lafiya ya samu wani to tunda annabi yana baya sai ya rinka tattara su ba za a bar kowa ba sai ya tabbata an dawo da kowa gida lafiya ku ji kwarewa wajen shugabanci to dare yayi an tsaya a zango za a kwana can wajen asuba aisha radiyallahu anha ta ce annabi in zai yi tafiya ya kan yi wa matansa ƙuri'a wacce ƙuri'a ta fada kanta da ita yake yin tafiya to wannan karo kanta ƙuri'a ya fada da ita annabi ya taho dama yarinya ce ƙarama mun san annabi ya aure ta tana da shekara nawa shida ta tare gidan annabi tana da shekara nawa tara ba ta da jiki ba ta da nauyi akwai abin da ake cewa da haudaji ne wani ɗan ɗaki na katako wanda ake ɗorawa a kan raƙumi to in tafiya akwai mace an ɗan yi wa abin ya kujera a ciki sai a sa mata a ciki da ɗan labule sai a rufe sai a ɗauka sai a ɗora kan raƙumi sai a cigaba da tafiya da ita tana suturce ba a ganinta to yanzu an zo an sauka zango an sauke haudajinta ta fito daga ciki tana tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai bukata ta kama ta za ta zagaya sai ta je ta zagaya ashe a wajen zagaya wannan da ta yi ta jefar da ne ta jefar da sarƙar wuyanta sai da ta dawo sai ba ta gani ba sai ta sake me sai ta sake komawa nema wasu malamai suka ce a'a ta ma tafi zagayawan ne ba a san ta tafi zagayawa ba yanzu kuma gashi za a wuce an san tana cikin haudaji gashi da labule masu ɗaukan haudaji za su ce bari sai mun bude mun ga akwai mutum a ciki ko babu ba za su bude ba saboda matar waye matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dama ba nauyi ne da ita ba jarumai sun kama hau da ji za a daga wa zai gane ba mutum a ciki babu wanda ya gane sai aka dora kan ragumi sai aka kora aka tafi ashe an batta kawai tana dawa da an tafi sai ta ce to in aka je aka gabana nan za a dawo inda nake a dauke ni sai ta zauna nan inda aka tafi aka barta yarinya karama tana zaune sai ga wannan bawan Allah ya zo mutumin kirki soja daga cikin sojojin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abun hawansa shi da ma an san al'adarsa yawanci irin duna za ta yi tafiya ba yake tsayawa duk inda aka sauki zango sai ya tsaya ya duba ya ga ko akwai wanda ya mantuwa sai ya dauko ya taho da shi al'ada su ce kowa ya san wannan to ashe da ramar zai babbar tsintuwa yana zuwa sai ya gama ci a zaune yana matsowa yana dubawa sai ya ga Aisha ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dama na santa tun kamin a saukar da ayar hijabi ya santa tun tana karama tun kamin a saukar da ayar hijabi yana ganinta sai ga matar manzan Allah ita kadai a daji an barka, yana ganin wannan sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Aisha ta ce wallahi banda wannan kalmar bai faɗi kalma ko ɗaya ba iya abin da ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ya gurfanar da abin hawansa ya juya baya ba zai iya kallanta sanda take hawa ba kallanta ba zai iya yi ba saboda girma mata bayan ta hau ya kama akalar raƙumin yana ja ya bi runduna sai da aka je inda za a aje zango na gaba duba da aka yi babu aisha hankali ya tashi to ya aka yi ba shakka a can aka baro ta wasu na ai mu shakka mun ga sanda ta fita don ta zagaya wasu na to ai mun ga sanda ta dawo to kun ga yin akwai abin da ta jefar ta sake komawa kenan ba a san cewa ta sake komawa ba to ya za a yi ai sai a koma ana maganar za a koma sai ga wannan sahabi da aisha akan ragumin yana janye da akalar ragumin yana isowa ya dur durkusar da raƙumi aisha ta sauko munafukai sai aka fara kallon juna ana kai ai ruwa baya tsami banza a kai wannan ƙarya ne haba mun fa mun san a barota da hankalinta a barota ai mun san ƙarya ne wannan ba zai yi ba haba appointment ne dama aka yi tsakaninta da wannan mutumin yanzu sun gama shagalinsu to bari mu je wace ƙarya kuma za a yi wa mutane kan ai haka munafukai sun yada wannan magana akan baiwar Allah da bata ji ba bata gani ba bawan Allah da bai ji ba bai gani ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aka karuru ruruta wuta mal aka karuru ruruta wuta annabi ya rasa inda zai ta kai shi Mata shi wacce yake kauna Allah sarki ita Aisha mata ma san labarin ba duk wannan tsoguni tashi da gutsirin tsoma da ake yi ta bata ma sani ran da labarin ya zo kunnanta da ta fara kuka sai da aka ɗauka za ta mutu sai da aka ɗauka hawayenta zai ƙare sai da aka yi wajen kwana arba'in kuka take yi ta ji ba ta gani ba muna munafakai kuma cewa ake to dara ta ci gida ya ce in an yi zina sai an yi hadi to ga matarsa ta yi to yanzu kuma ya zai yi aka yi ta yaɗawa kai Allah ka tsare mu da munafukai cikin al'umma sai da ya kai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai bai kwana dakin ta yakan dai leko ya gaida ta ya wuce bai mata magana bai san gaibi ba balle ya san da gaske ne ko karya ne wa ya san gaibi Allah Allah kuma bai ce masa ga yadda abin yake ba sai da ya kai ga annabi har kan mimbari sai da ya rinka yin magana yana suwa yake son cutar da iyalaina Allah ya sani banda alheri ban san wani abu akan iyalaina ba munafikai suka ce kai ku rabu da shi tsabar soyayya ce to da tijo ya aure yarinya karama dama mai muke tsammani abun kunya da ya riga ya faru ba mai iya gyara wannan sai da ta kai annabi ya ce mata ta koma gidansu ta koma ina ta koma gidansu ta tashi ta koma gidansu Allah kuma ya ƙi sauko da wahayi sai da aka yi sama da kwana arba'in sannan sai Allah ya sauko da ayoyi a suratun nur ya wanke wa ya wanke aisha radiyallahu anha annabi nan take tashi ya je gidan su aisha ya sallama mahaifin aisha ya fito mahaifiyar aisha ya ta fito annabi ya tambaya ina take aka ce ga ta cikin daki kuka kawai take annabi ya ce ki yi murna Allah ya kawo ranar da tafi kowace rana alheri a cikin rayuwarki Allah ya sauko da ayoyin Qur'ani ya wanke ki annabi ya karanta mata ayoyin uwar da uban murna ta kama su suka rasa inda za su shiga saboda murna Allah da kansa ya wanke wa ya wanke su suka ce Aisha tashi ki tafi ki rungume annabi ki masa godiya ma tace in je masa godiya tace ba zan gode masa ba aka ce me yasa tace ai ba shi wanke ni ba in akwai wanda zan gode wa shine ubangiji na shine ya wanke ni tace bala'in da na shiga sama da kwana 40 me yayi yi ta ce in akwai wanda ya cancanci godiya shi ubangiji na ubangiji na zan je in godewa wannan maganar ta ta ƙara burge manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gane yadda ta san Allah take da aƙida to a cikin ayoyin da ya saukar Allah ya saukar ya wanke Aisha sai yake cewa laula in sami'tumu

me ya hana lokacin da kuka ji wannan labari an yi wa aisha ƙazafi cewa ta yi zina me ya yasa yayin da kuka ji labarin me ya hana zanna mu'minuna da bi anfusihim khaira mu'minai maza da mu'minai mata su yi wa kansu zaton alheri me yasa ba ku yi haka ba ba ce ku yi mata zaton alheri ko ku yi musu su biyu da ita da wanda ake zargi zaton alheri sai aka ce me ya hana muminai maza da muminai mata da suka ji wannan bakin labari me ya hana su yi wa kansu zaton alheri zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira ku ji wani irin usulubi na qur'ani ashe idan aka yada labarin ƙarya akan dan uwanka mai imani sai ka yadda kai ma ka yada to wata rana irin wannan bala'in kai ma zai same ka haka ne ko ba haka bane daga nan komi ya lalace amma da aka yada labarin sai ka ce ƙarya ne wane ba zai aikata haka ba ina masa zaton alheri to da kai ma haka ta same ka sai al'umma su ce ƙarya ne su maka zaton alheri in kai wa uwanka mumini zaton alheri ba shi kai wa zaton alheri ba kanka kai wa zaton alheri sannan abu na biyu yadda zuciyarka take haka kake yadda da labari ko ka karyata shi in dama kana da zuciya mai kyau sai aka kawo labari mai kyau sai ka yadda da shi kana da zuciya mai kyau sai aka kawo bakin labari labarin sharri tunda zuciyarka mai kyau ce za ta yi da shi ba za ta yi da shi ba amma dama kai ma bakar zuciya ne da kai zuciyar ta ka baki kiran sai aka kawo maka bakin labari akan dan uwanka musulmi dama kai abin da kake jira kenan abin da kake so ya faru kenan nan take zuciyarka za ta yi me za ta yadda wannan ya nuna kai ɗin dama ba mutumin kirki ba ne mutumin banza ne saboda haka in kai wani kyakkyawan zato to yanzu kanka kai wa shaida cewa kai mutumin kirki ne in kaiwa wani mummunan zato aka kawo mummunan labari a kansa ka yadda yanzu kana faɗa wa duniya yadda zuciyarta ka take cewa kai ba mutumin kirki ba ne baƙar zuciya kake da ita shine zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkum bi. ya kamata ku ce wannan ƙarya ce bayyananna kar ma ku saurare ta ji Allah madaukin sarki a ɗaya ayar sai ce walaula istami'tumu me ya hana lokacin da kuka ji wannan bakin labari ana tuhumar mutanen kirki bayin Allah na kwarai an kirkiri ƙarya an jingina musu me ya hana ƙultun ku ce ma kunu lana an na takallama bai haza mu bai halatta a gare mu mu yi magana cikin maganar da aka gina ta kan zato ba za mu sa bakin mu a ciki ba ku ce subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah haza buhutanun azim wannan ƙarya ce mai girma ya Allah duk sanda aka kirkiro labari na zato da ba a tabbatar ba na sharri aka jingina wa mutumin kirki to abu biyu Allah ya dora maka abu na farko ka karyata labarin kai me ka ce wannan labarin karya ne kada abu na biyu shi mutumin kirkin ka ci gaba da yi masa kyakkyawan zato ka ci gaba da kallonsa a matsayin mutumin kirki to shi wannan zaton wajibi ne kyakkyawan zato gawa kyakkyawan zato ga masu imani kuma ku rinka lura duk sanda aka yada sharri akan mutanen kirki ko a media ko a social media a internet ko a facebook ko a whatsapp ko a twitter mutanen kirki da sun gani sai su ce wannan ƙarya ne haka ne ko ba haka ba in malamin sunan ne aka yi wa sharri to ka bi ka gani ahalus sunna da sun gani me za su ce ƙarya ne ba mu yadda ba ko ɗan shi'a fa da ya gani me zai ce ya ce ta tabbata ta tabbata ta tabbata ta tabbata duk mutumin banza da ba na kirki ba ba ruwan shi da haka ne ko ba haka ba ne dama abin da yake so ya faru kenan mai neman kuka an jefe shi da kashin awaki dama abin da yake bukata kenan sharri to ga wani ya rubuta yana gani sai ce ai dama na san haka za ta faru wai an ce wa mai sallar dare an gafarta maka wai wani ne kullum yana kwanan sallar da dare sai aka ce an gafarta maka ya ce ai dama na san za a yi haka ban sani ba ko kun gane karatu to daga yadda zaka iya gane mutumin kirki da mutumin banza shine in an yada ƙarya akan mutanen kirki duk inda mutumin kirki yake da ya gani da ce wannan ƙarya ne wane ba zai haka ba ƙarya ne mutumin banza ba da ya gani ya ce dama mu musa haka ne dama ai dama ba ta bayyana ne ai fara ma bayyana ta yi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah